Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Idris abdulla Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a biyar ga watan Mayu A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa birnin London ya ɗau harami a yayin da ake shirin kaddamar da Sarki Charles na uku a gobe Asabar. Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Birtaniya saboda idan ka duba A kasar Ingila kuma wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikwere Mado hukuncin ɗaurin shekaru tara ta samun sada laifi a ƙarƙashin dokar bauta ta zamani. To wannan ya nuna kenan a kasar Birtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukaminka ba. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan shi na lura rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar Kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar UNICEF. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. To jama'a na muku barka da dare ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa gudanar raba gardama na kundin tsarin mulkin ƙasar da aka jinkirta da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Kuri'ar da aka shirya gudanarwa tun ranar sha tara ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zabukan da ake son maido dimokuraɗiyya a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. bayan da sojoji suka yi juyin mulki sau biyu tun daga watan agustan shekarar 2020 an dai jinkirta jefa ƙuri'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye ɗaukacin yankuna goma sha tara na ƙasar ta mali su samu damar kaɗa ƙuri'a mai magana da yawon gwamnati abdullahi maiga ya sanar a gidan talabijin na ƙasar a ranar juma'a cewa za a gudanar da zaɓen raba gaddama a ranar 18 ga watan yuni ya ƙara da cewa hakan na nuni hukumomi da gaske suke kuma za su cika alkawuran dimokuraɗiyya gwamnatin sojin malide ta toshe kunninta ga matsin lamba na cikin gida da na ƙasa da ƙasa cewa su gaggauta koma ga mulkin farar hula inda suka yanke hukuncin tsawaita wa'adin miƙa mulki bayan sun gaza gudanar da zaɓen da suka alkawarta a watan fabrairun bara a ƙasar sudan rahotanni na cewa ana ci gaba da gwabza kazamin fada birnin khartoum babban birnin kasar da kewaye a yau juma'a duk da tsagaita bude wuta na mako guda da bangarorin biyu da ke rikici da juna suka amince ya bayyana cewa dakarun sudan da dakarun 'yan sa kai na kokarin fatattakar juna daga tsakiyar birnin khartoum da kuma yankunan da ke kewaye da fadar shugaban kasa da hedkwatar sojoji shugaban amurka joe biden ya yi tar da ci gaba da tashin hankalin ya sanya takunkumi hana duk wani ɗan sudan da ke kawo cikas ga dimokuraɗiyya ƙasar da ke arewa maso gabashin afirka gudanar da hadadar kuɗi da ke da alaƙa da duk wani asusu ko ƙadarori a amurka tashin hankalin da ke faruwa a sudan babban abin takaici ne kuma cin amanar jama'ar sudan ne a fili waɗanda ke buƙatar gwamnatin farar hula da kuma miƙa mulki ga dimokuraɗiyya in ji biden a cikin wata sanarwa ya ce wannan tashin hankalin wanda tuni ya awon gaba da rayukan ɗaruruwan fararen hula da aka fara a cikin watan azumin ramadana bai dace ba tilas ne a dina hukumar lafiya ta duniya who ta ce a yanzu covid-19 ba ta kai matsayin annobar da ke bukatar kulawar gaggawa ba sanarwar da ta fito a ranar juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin ƙulli ta durkusar da tattalin arzikin kasashe tare da kashe miliyon mutane a duk duniya ya kai who ta ce annobar ba ta kawo ƙarshe ba sam duk da cewa ɓangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta lura da hauhawar kamuwa da cutar a kwanan nan a kudu maso gabashin asiya da gabas ta tsakiya who ta ce har yanzu dubban mutane na mutuwa daga cutar a kowane mako Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta danganta yawan haɗarurrukan jiragen ƙasar Rasha na baya-bayan nan a yankunan da ke iyaka da Ukraine da cewa zagon ƙasa ne daga wasu da ba san ko suwaye ba. A rahoton da aka buga a shafin Twitter ranar Juma'a, ma'aikatar ta ce hare-haren kusan sun haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen ƙasa na sojin Rasha na gajeren lokaci. rundunar sojin layin dogo na rasha za ta iya dawo da layin cikin sauri in ji ma'aikatar ko da yake jami'an tsaron cikin gida na rasha za su fuskanci matsin lamba kuma da alama zai kasance ba za su iya ba da cikakken kariya ga manyan hanyoyin jiragen ƙasa na rasha daga harin ba a halin da ake ciki ukraine ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta maras matuƙi da ke samun matsala a tsakiyar birnin kif da yammacin alhamis rahotannin da suka bayyana a farko daga jami'an gwamnati sun ce jirgin bayaraktar tv 2 mara matuki na abokan gaba ne amma daga baya rundunar sojin sama ta ce jirgin na ukraine ne ministan harkokin wajen kanada ta faɗa ranar alhamis cewa ƙasar na nazarin korar jami'an diflomasiyyar ƙasar china saboda rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar ta bayar na cewa ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin tursasawa dangin wani ɗan majalisar dokokin kanada 'yan asalin hong kong Ministan harkokin wajen kasar Melanie Jolie ta ce ma'aikatar na kiran jakadan kasar China zuwa ga tattaunawa domin a jaddada cewa kasar Canada ba za ta amince da wannan katsalandan ba. Ta ce rahoton hukumar leƙen asiri ya nuna cewa an kai hari kan ɗan majalisar dokokin ƙasar mai ra'ayin mazan jiya Michael Chong da 'yan uwansa 'yan Hong Kong bayan Chong ya soki yadda Beijing ke keta haƙƙin bil'adama. Chong ya yi suka kan yadda Beijing ke mu'amala da musulman Uyghur a lardin Xinjiang da ke kasar China ya ce da ya kamata tuni an kori jami'in diflomasiyyan daga Canada. ta gaida Idris Abdullah Bako wanda ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu a kasar birtaniya gobe asabar ne idan allah ya kai mu za a gudanar da bikin kaddamar da sarki charles a zaman jagoran babbar masarautar ta ingila sarki charles wanda ya gaji mahaifiyarsa marigayiya sarauniya elizabeth ta biyu shine mutum mafi karancin shekaru da aka kaddamar kan karagar mulkin masarautar wacce ke da tarihin sama da shekaru 700 da kafuwa. Akan haka muka tattauna da wani mazaunin Birtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar Muhammad Gali Abdulkadir wanda ya fara da bayyana yanayin da birnin yake ciki a halin yanzu. Ok, to shi dai wannan biki za a gudanar da shi ne a Westminster Abbey. At Westminster Abbey wani katin guri ne wanda ya hada da manya-manyan guraren da ake irin wannan naɗe-naɗen yanzu daga sarakuna kamar guda biyar suka wuce a nan ake naɗa su ah, sannan kuma a nan kuma majalisar wato ah, members of parliament ta majalisar suke ah, zama gari ya cika saboda daga birni da ƙauye da ma wato sauran kasashen nahiyar wato turai <laughs> suna central london a yau Duk inda ka duba mutane ne baki wanda suka zo wato su shaida. Menene matsayin wannan bikin ga kasar Birtaniya da kasashen duniya da ma kasashenmu musamman da ita Ingila ta yi wa mulkin mallaka? Wato a gaskiya wannan abu ne mai dimbin tarihi sannan kuma mai muhimmanci ga mutanen Birtaniya saboda idan ka duba wato wannan masarautar ba karamin kuɗi take jawo wa ƙasar nan ba sannan kuma ba karamin martaba ma take jawowa ba saboda wato royal family idan ka duba sun ce suna mulkin ƙasar nan tun kafin ma a ce za a kafa wato siyasa duk yawancin abubuwan da ake a yanzu kusan tare da su ake yi duk abubuwan da kake gani na wato eh, siyasa ne ko abin da ya shafi wato sarauta da sauransu haka duk duniya ma gaba da nake cewa ina da hannu a ciki sai dai ba wani lokaci ba ba za ka gane ba amma mutum ba zai gani ba sai ga kama a zaune suke a kwance suke ba sa komai amma a gaskiya wato da su ake damawa yanzu ka haka irin kasashen idan ka duba su suke har yanzu su suke mulkin yawanci irin kasashen har yanzu Na'am wani abun da yake eh. ba da mamaki shine mm. irin yadda kamar yadda kai bayani yanzu suna mm. gani da girma da kima da kuma wato muhimmanci ita mm. wannan sarauta alhalin su irin waɗannan ƙasashen kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka tursasa wa ƙasashen da suka mallaka ko kuma ƙasashe masu tasowa da suke bisa tsarin irin wannan tsari na sarauta na cewa lalle lalle sai sun rusa wannan tsarin sun dawo wani tafarki na demokradiyya kwarai da gaske wato ai abin da ya faru shi ne." zai fi musu saukin jiwa mutane wato ai wannan lokutan namu na da da suka zo yawancin sarakuna sun kasa ba su haɗin kai na su mulki ko ba haka ba hmm. waɗanda suka ba su haɗin kai sun kyale amma duk yawancin waɗanda ba su ba su haɗin kai ba sai suka ga cewa kai matsala ne ba wajen su saboda haka abin da ya kamata a yi shine su kawo siyasa da ba dan wato yawancin sarakunan sun ƙi su ba su haɗin kai ba na su mulke su ba to da ana tabbatar maka da cewa da har yanzu sarakuna su suke mulki su sun san muhimmancin wato sarakunan gargajiya wato mugunta ce da zan ce dai wato don su samu ainihin wato su mulki saboda dan siyasa shi za ka iya tankwasa shi da kake so su kuma sai kuma sun yi kokarin rusa na wasu amma su suka ci gaba da nasu kuma suka tsare nasu kwarai da gaske suka rike nasu saboda sun riga sun sa'ai muhimmancin wato idan ka ka duba wannan abin nan idan kuka rasa wannan masarautun naku wato kun rasa abubuwa da dama al'ada kun rasa al'ada to bari mu dawo mu dibi shi kan shi sarkin ah, bayan tsawon lokaci a ce kusan shekaru saba'in yanzu an eh. rantsar da shi ko kuma za a kaddamar da shi a matsayin sarki wanda ya gaji a ah, sarauniya elizabeth ta biyu ah, ana eh. ganin kuma shi ne sarki mafi karancin shekaru da aka rantsar da shi a cikin kusan shekaru 700 da suka gabata ko wani abu makamancin haka shin wane ne shi sarki charles philip arthur Eh, shi eh, charles wato ba wani bane ɗa ne ga ita kun elizabeth kuma shi ma kansa sarki ne tun wato tana sarautar ma kafin ma allah ya karbaranta wato ai kusan ina jin shi ne ma ke yawancin yin wasu abubuwa so kaga wato idan muka tsaya muka lura sai mu cewa wato mutum ne wanda yake eh, sarki ne misali kuma yarima ne sannan kuma mutum ne wanda yake yana son ainihin wato yanayi mai kyau a duniya irin wannan wato gurbatar da duniya ta yi yana taimaka kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu canji sannan kuma mutum ne mai son noma. Muhammad Gali Abdulkadir kenan mazauni Birtaniya kuma mai fashin baki kan lamuran masarautar kasar. Har yanzu dai a Birtaniya wata kotun aikata manyan laifuka ta yanke hukunci a yau Asabar kan tuhumar da ake yi wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya ike ikwere madu na safarar koda domin sakawa yarsa da bata da lafiya kotun dai ta daure ikwere madu ne tsawon shekaru tara da wata takwas yayin da matarsa ta sami hukuncin daurin shekaru hudu kana likitan da ya jagoranci lamarin shi kuma ya sami hukuncin daurin shekaru goma kasancewar shi ma an taba dasa masa koda a can baya ta irin wannan hanyar masanin shari'a barista mai nasara kogo umar ya yi bayani kan darussan da ke tattare da wannan shari'ar to wannan ya nuna kenan a ƙasar birtaniya doka da oda tana aiki akan kowa da kowa ba tare da la'akari da matsayinka ko mukaminka ba kuma dokarsu tana aiki akan kowa ne ko da daga wace ƙasar duniya ka taso inda ka taka ƙasarsu to dole ne kai shirya cewa za ka ɗauki alhakin da ke tattare da dokokin ƙasarsu Bukora Mado a nan Najeriya babban mutum ne don tsohon shugaban majalisar dattawa ta Najeriya ce. Kuma a nahiyar Afirka ta yamma tsohon shugaban majalisar wakilai ce ta nahiyar afirka ta yamma to a nan najeriya idan irin wannan ya faru da yawa za ka ga akan la'akari da mukaminka ko kuma abin hannunka ko kuma dangantakarka da wani to can su ba ruwansu da irin wannan tsari akwai darussa kamar guda biyar waɗanda muka fahimta daga wannan hukunci darasi na farko shine doka tana aiki akan kowa da kowa mukamin mukaminka na biyu kuma shine kotunan su basu su cika ɗaukar katsalandan ba domin akwai mutane da yawa da suka yi ta rubuta ko zuwa ga kotu suna neman a yi sassauci akan hukuncin da za a yanke ko da yake dai duk wasikun da suka rubuta aka katankwara da kuma kuskure ne suka yi domin ba ka ɗaukar takarda kawai ka rubuta wasiƙa zuwa ga kotu ta wata ƙasa sai ka bi ta ma'aikatar harkokin ƙasan wajen ƙasar ku wanda su kuma za su tura ga babban jami'in jakadancin wajen ƙasa ɗin na diplomasiya wato embassy naku na waccan ƙasa to su ne waɗanda za su ɗauki wannan abu a tsari na hudda ta ƙasashen duniya su je su kai mu wannan kotu to ka ba a yi wannan ka'ida ba sannan na uku kuma shine ana la'akari da yadda kotun ta yi shari'an nan ta yanke ta ta gama cikin ɗan gajeren lokaci ba irin kotunan mu na Najeriya wanda za zaka samu an yi shekara ashirin shekara talatin shekara goma ana tafka shari'a guda ɗaya ta kici ta ki cinyewa sai bayan shekara kamar goma sai a zo a ce ana so a musanta waɗannan madogara ko caji da ake da shi akan wanda ake gurfanawa babban darasi da wannan shari'a za ta bayar shine waɗanda suke a madafan mulki madafan iko madafan hukuma a jamhuriyar najeriya da bukakin kasashen to su koyi duk irin abubuwan da suke sha'awa ko suke kwaɗayi ko yake kai su su je balaguro ko kuma ziyara ga waɗannan kasashen wani Allah neman lafiya ne ko neman ilimi ne ko neman harkar kuɗi ne ko neman kasuwanci ko wata dangantaka to su kokari su gina irin waɗannan a ƙasashenmu tun da muna da kuɗi da za a iya duk waɗansu abubuwa da ka gani a Birtaniya ko Amerika ko China ko wata ƙasa muna da kuɗin da za mu yi irin su a nan gurin. Na'am a barista wannan hukunci da aka yanke wa Ikure Maru kusan an ce shine na farko bisa wata sabuwar doka wadda take yaƙi da wato wani sabon nau'i na bauta menene wannan doka ta kunsa kuma menene alakata da laifin da shi madu aka tabbatar da ya aikata eh, to wato a shekara ta dubu biyu majalisar ɗinkin duniya da duk ƙasashen da ke karkashin ta suka aiwatar da wani ƙudiri wanda ake kira millennium development goal wato hanyar yadda yake wannan karni na shekara ɗari mai zuwa za a inganta rayuwar duniya gaba ɗaya to na farko daga cikin su shine inganta yancin dan adam to a karkashin nan ne kowace kasa take tsakurowa ta yi dokar kasar ta ita Birtaniya ta tsakuro ta yi dokar kasar ta cewa haramun ne a da wani bangare na jikin mutum wani Allah mutum na da rai ko kuma mutum matacce haramun ne. in har za a yi amfani da ah, wani bangare na mutum to sai shi mutumin ne da kanshi da kashin kanshi ya ce ah, na sadaukar da abu na. amfani da shi don yi ne ya samu lafiya. To madalla kada manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota biyo ya Afrik akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan shirin allurar rigakafin cutar shan inna da gwamnatin kasar kamaru ta kaddamar tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ga yara 'yan kwana ɗaya da haihuwa zuwa shekara ɗaya ga wakilinmu muhammad awal garba ina tare da shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a ƙasar kamaru baba mustapha shin me dalilin da ake wannan allura ga yara kanana eh abin da sa za yi wannan alluran din na uku kenan ana kira wannan din room 3 sau uku kenan tun da yake cewa waɗansu 'ya'ya ba su samu wannan rigakafin ɗin ba to shi sa aka duba gani cewa eh gara an sake hana uku din domin kowane yaro eh, shekara yau nan zuwa shekara daya ya samu wannan polio din abin da ya sai yana daga sakafan aya sai kenan kamar ku ce a'a gara amma yi kuma na uku nan to shi ne na ukun nan ake farawa yau juma'an nan domin cewa dukkan al'umma masu 'ya'ya da za musu wannan rigakafin din to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara dewa suna kaban suna nakasawa kan wannan ciwon din ha ce a'a watakila harbin shi aka yi ya hadu da iska ba iska ba ne shi ne wannan ciwon din ne polio to yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman eh eh an ware gudaje gidaje biyewa na musamman cewa gidaje gidaje ake shiga mm. gidaje gidaje ake shiga amma a can ce likitan din a doktan din an sa Post fees na ake kira da faransa post fees wanda suka zo rabta za su yi mai su a can kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje gidaje ana yi musu wannan kungiya da suke eh, gudanar da wannan allurar a shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga na suke samun kuɗaɗen su? a ka zan cewa shi eh, ita jami'an shi ciwon duniyan nan unicef suna da mutane da yawa al'ummar da da suke zuwa kudi a ciki da taimaki dai telekoki shi sa suke wannan abin din to sun rasa inda sa a'a gara an taimaki telekoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din hmm. yanzu mun gama wannan din muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara daya zuwa shekara biyar za a yi shi ko na baya fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allurar da kafin. Eh, domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan allurar din ba wai cewa ana musu ƙarya kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su ɓata abubuwa na gwamnati gwamnati ba ta kashe mutane garin ta ba wadda ta kashe al'umma ta ba domin cewa samu zama a samu lafiya in ba lafiya kuma ba abin da za a yi da kuma yayin nan kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su a kula da su a yi musu wani rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe. shi ma shugaban shiyoyi uku na kasar jamhuriya kamaru musa jibrin hamza mun tattauna da shi kan daga rigakafin ga abin da ya ce. ina tare da jibrin malam hamza wanda yake shine shugaban kwamitin gudanar da wannan daga rigakafi na polio wanda ake a kanana a kasar kamaru musamman shinyar jihar littoral ah, salamu alaikum wa alaikum ah, gashi yau nan kuna gudanar da kamfan na wannan da rigakafi wanda ake yara kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan ah, me da da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din ko me yasa kuke wa yara kanana dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cutattakin kamar chadi kamar bangi kamar najeriya kamar gine eh, abinan eh, gine equatorial to dole za mu tsare namu 'yancin na ƙasanmu na 'ya'yanmu da jikokinmu saboda allura rigakafi ba allura ce ake soka ba diga ta ake gud ne ake digawa kwaya biyu a bakin yaro sannan sa a saka masa birni eh, a yatsa saboda a tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu don ko an kara na biyu ba lahani amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba shi yasa muke saka musu shaida da in an yi musu ka duba yatsan su ga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi karo na nawa kenan da ake gudanar da wannan allurar a kasar kamar wannan karo na uku ne don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu yanzu karo na uku ne wannan da za a yi a ah, waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar kamar musamman maganin lafiya a wannan cututtuka wannan ƙungiyar da suke taimaka ma kamar shi ne yanzu haka abun da muke tafiya a ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi yana da gps duk da kake aiki ma wayan su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau suna gani kana mummuna aiki suna gani saboda jite-jite ya yau a cikin shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki. ne fatan ka da al'umma kasar kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bi gida zuwa gidan nan da ganin cewa sun amshi wannan allura ta rigakafi eh, ina da da roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya. yau ana taimaka mu da allurori da su maganin kwalara su gidan sauro su waye saboda me talakawanmu da ba su da karfin yi akwai maɗa bai da lafiya bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti to amma saboda dalilin wannan sai ka gaɗa ya samu sawaba shi ma sai walillahi hamdu saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da karfin zuwa asibiti yau asibitin mun za ka je she da kuɗi in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu to wani godiya za ka yi waɗannan kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasa kamar a kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri da fatan ubangiji Allah ya dada buɗa musu suna taimaka ma duniya gaba ki ɗaya ba kamaru ba hajiya maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin ga abin da ta ce a me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda me zaki faɗa kai eh ba abin da za mu faɗa shi dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma 'ya'yanmu alluran in mun gode ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu eh, vaccine kenan na rigakafi to ba abin da za mu ce godiya da kula da ake da mu da 'ya'yanmu kamar yanzu a yan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yin na polio karo na uku ah, me zaki faɗa sauran takorin ke mata wajen kawo waɗannan yaran da muka musu da alluran kafi eh wallahi takarori na mata in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo 'ya'yanku a yi domin wannan duk abin nan eh, mu ne da riba riban mu ne domin ranar da yaro bai samu wannan alluran rigakafi ba gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari buɗe baki buɗe baki a sa maka buɗe baki buɗe baki vaccine ne buɗe baki a cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar jamhuriyar kamaru sun ta gudanar da da kafi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka mama awal garba muryar afirka daga ƙasar kamaru To madalla Muhammad Awal Garba kada ka yi nisa domin ko lokaci yayi da zaka kawo mana labaran wasanni. wasanni a takaice. gaba ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamaru na afirka ko sai dai al'amuran yana neman rincaɗewa tsakanin 'yan takarkarin guda biyu sai saidu bambanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta jamhuriyar kamaru indomitable lions samuel eto al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barta a tsakanin tsakanin su malam zakari sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko samuel eto zai iya hayewa ko kuma sayidu bambam joyan eto muhammad awal garba gami da zaben da za a yi eh, ranar goma sha ɗaya ga wannan wata da muke ciki wato ranar asabar kenan eh, kamaru ta dau zafi a kotu wani bangare ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato samuel ito face da kuma sedu bomojo ya mai barin gado kuma sanin kowa ne sami eto face yau kusan watanni biyu ke ne gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaɓen kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato yan eh, wasan kwallon kafar kasar kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira sinafok da ani wato tsohon dan wasa shirimin shi yake jagoranta kwanakin baya zan ce eh, yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk 'yan wasa su mara wa samun ito baya kuma a yanzu haka nan samuel eto ya samu goyon bayan ma shi kan shi emmanuel mabon kisak wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinye kansa ya ce zai mara ma samuel eto baya to ka ga dukkan ga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukumar wasan ƙwallon ƙafan ƙasar kamaru hukumar wasan ƙwallon ƙafar wato nahiyar afirka eh, caf da ita fifa ta jawa gwamnatin kamar kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa to wannan shi abin da zan iya gaya maka a halin yanzu mama awal garba muryar amurka da kasar kamaru To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Juma'a ne gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta sanya sabuwar rana domin jefa ƙuri'ar raba gardama na kundin tsarin mulkin ƙasar da aka jinkirta da nufin share fagen gudanar da zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Wariyar da aka shirya gudanarwa tun ranar 19 ga watan Maris ita ce ta farko a jerin zaɓukan da ake son maido da demokuraɗiyya a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Bayan da sojoji suka yi juyin mulki sau biyu tun daga watan Agustan shekarar 2020. An dai jinkirta jefa ƙuri'ar ne don baiwa hukumomin gudanar da zaɓe ƙarin lokaci yadda za su yi shirye-shirye daukacin yankuna 19 na ƙasar ta Mali su samu damar kaɗa ƙuri'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce a yanzu covid-19 bata kai matsayin annobar da ke buƙatar kulawar gaggawa ba sanarwar da ta fito a ranar juma'a alama ce da ke nuni da cewa alamar kawo ƙarshen annobar corona da ta haifar da matsanancin kulle da durƙusar da tattalin arzikin ƙasashe tare da kashe miliyoyin mutane a duk duniya ya kai WHO ta ce annobar ba ta kawo ƙarshe ba sam duk da cewa ɓangaren kulawar gaggawa ga cutar ta zo ƙarshe To madalla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya na gabatar da shirin sai Julie Letters Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.